This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Jami'an Falasɗina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha tara. jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga falastina da isra'ila yayin da ake cika shekara guda da harin da hamas ta kai haka kuma za a cewa jiya lahadi kasar ruwan ta ce ta fara allurar rigakafin cutar marburg don kokarin yakan bullar cutar mai kama da ebola a kasar da ke gabashin afirka kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wani basarake da 'ya'yansa haɗe da wasu mutane a jihar kebbin najeriya tsarani suka yi ta faɗa nan da mata hatta kai ga yan to suka nuna madin daga suka hito da shi suka dauko yaran shi guda biyu to daga nan kuma suka wuce zuwa gwazawa suna halbe-halbe gwazawa ma je suka dauke wani fasto za a ji cewa wasu jihohi a najeriya sun gudanar da zaben kananan hukumomi da nufin girman hukuncin kotun kolin kasar na wadin da ta ɗiba gwamnonin kasar su gudanar da zaben kananan hukumomi Ba na ta ta ban nan ba ta ƙara samu zaɓo musamman kamar mazaɓar sarawa ba su kai kayan ba sun ɗauko kayan sun kayi nan eh, gidan ciyamomi suna da dangwala sakamakon don su da suke da dangwale ba muna da hujjoji muna da gun da muka yi rekod na bidiyo da sauransu Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumal ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai dora kan batun fansho na 'yan sanda a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Falasɗina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza. yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha tara a halin da ake ciki Isra'il ta tsananta kai har-hara arewacin gaza da kuma kudancin beirut a jiya lahadi a yakin da take da kungiyoyin 'yan bindiga da ke kawance da iran a fadin yankin har yanzu Isra'il na ci gaba da fafatawa da hamas a gaza shekara guda bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila kuma ta buɗe wani sabon fage a ƙasar labanan kan ƙungiyar hezbollah wadda take musaya wuta da isra'ila akan iyakar ƙasar tun bayan fara yakin gaza ta sha alwashin kai wa Iran kanta hari bayan da Tehran ta harba makamai masu linzami kan kasar a makon jiya. Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a faɗin duniya a jajiberan cika shekara ɗaya da hare-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗina da labanan a garuruwa daban-daban. yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyon bayan isra'ila a melbourne a wani gangami da aka yi a berlin ɗaruruwan masu zanga-zangar ne ɗauke da wata tuta da aka rubuta ba ma goyon bayan duk wata ƙiyayya ga yahudawa tare da rakil 'yan sanda an tsara ƙarin wasu taruka da za su faru a cikin wannan makon tare da tsammanin samun ire-iren gangamin a yau litinin ranar cika shekara guda da harin Wani harin ban mai karfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanan motoci da ke jigilar 'yan ƙasar China da yammacin jiya Lahadi, inda ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu goma. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin. Sun bayyana ba tare da wani ƙarin bayani ba. Ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bam ɗin ya tashi. da kuma asarar da ya haifar. Hotunan talabijin sun nuna fashewar gaba ɗaya wadda ta lalata motoci da dama. Tashar talabijin ta ARYTV ta Pakistan mai zaman kanta ta rawaito cewa wasu baƙi na cikin waɗanda suka mutum, amma ba a bayyana sunayen ƙasashen nasu ba. Hukumomi a Karachi babban birnin lardin Sid ba su ce ufan bakan ko akwai 'yan ƙasashen waje a cikin waɗanda suka mutum. To madalla, an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da ɗaukar sabon salo, inda yanzu 'yan bindiga ke kai hare-hare tare da yin garkuwa da sarakuna da iyalansu. Irin haka ne ya faru a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindiga suka sace sarkin Kanya Alhaji Isa ɗaya. tare da yin garkuwa da 'ya'yansa biyu da kuma 'ya'yan sarkin rafin gora da wasu mutane na yankin Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen yaƙi da 'yan bindiga har ta kai ga suna samun nasarori wasu lokuta har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba domin har yanzu 'yan bindiga na da kuzari na kai hare-hare da yin kisa da satar mutane kamar yadda ya faru a daren asabar a yankin dankowa sagu na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya muhammadu na makoko makaman kanya da ke karamar hukumar mulkin dankowa sagu ya bayyana yadda 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen na kanya har suka yi awon gaba da basaraken garin alhaji isa ɗaya. to gaskiya ni ina kwance mun gama sallar ishayi da shi muka dana wuto gida yau shiga gida shi ne da karfe ɗaya na dare ina kwance sai na ji halbe ana halbe halbe ashe da rexile sun taso gidan shi suka je tsarayin suka yi ta faɗa nan da mata fatan kai ga ya fito suka nuna mai bindiga suka hito da shi suka ɗauko yaran shi guda biyu to daga nan kuma suka wuce zuwa gwazawa suna halbe-halbe gwazawan ma je suka ɗauke wani fasto suka sassari wani mai suna ɗan ladi da biyar shi yanzu aka mutum uku ɗin nan da matar sarki da nan guda biyu din suna asibiti to yanzu da hankali ya kwanta ana dai yayi ne abun da aka mutum tara aka ɗauka hannunsu yanzu haka dole ka san dole a damu an ɗauke ba sarake gwamnatin jihar kebbi ta bakin mataimaki na musamman ga gwamna a kan sadarwa abdullahi zuru ta tabbatar da aukuwar lamarin shi dai gidan shi an tafi da shi da ɗayan shi mata guda biyu sannan akwai rafin gora shi ma sarkin rafin gora shi ma an je oldo baya baya gida a wanda lokacin da suka tafi kuma an tafi da ɗayan shi su ma mata guda biyu sai waɗanda suka tsinta kan hanya kusan su wasu gidaje kusan su su uku zuwa hudu ana saurare har yanzu ba su yi waya ba ko su nemi wani abu ko su ba da wani bayani balantana su ba wa'annan su yi bayani da mutane to ko waɗanne matakai aka ɗauka don kaucewa irin abin da ya faru a sokoto inda barayi suka sace basaraki ya yi fiye da mako uku hannunsu kuma a ƙarshe suka kashe shi comrade nasir idris kauran gwando ya riga ya ɗauki matakai isassu waɗanda ake sa rai cewa sai dai ta allah kuma alhamdulahi akwai alamun za a yi nasara su mutanen da kafa suka zo ba bisa mota ba ba bisa mashin ba suka karkata mutanen nan zuwa inda suka tafi so a halin yanzu motocin sulke na yaƙi na soja sun bazu duk wata mafita da mashiga ƙasar lokal gaman tiran ko sabu duk an ɗauki matakai ana can an karya wuraren nan kuma an yi tsayi tsayi irin na daka ah, ko ta kwana ana jiran inda za su bullo don a ga tabbatar da cewa ba a fita wani wuri a wajen mai nisa da wannan mutanen ba. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa wannan lamari da ke faruwa yanzu inda barayi suka mayar da alƙibla wajen sata sarakuna abu ne na tashin hankali. Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu na ganin cewa. A tuna fa su waɗannan sarakuna su ne uwayen ƙasa da har gobe duk yadda mulkin mallaka da zamani ya yi ya mai da su wato spare kaya har yanzu sun kasa jama'a har yanzu wani ya fi so ya ɗauki kukansa zuwa ga sarki a madadin ya kai wajen 'yan sanda ko wajen wani jami'in soja don haka wannan abin da ke faruwa abin takaici ne sosai kuma yana nuna mana a wannan cewa gwamnati ya kamata ta tashi aikan ta yi fada da wannan abin da ke faruwa ba shi kadai ba ta yi fada da dakile ta'addancin nan da ake yi. In dai ba a manta ba, 'yan bindiga sun sace babban basarakin daular gobir a jihar Sokoto ranar 27 ga watan Yuli na wannan shekara. So a kashe shi ranar 20 ga watan Agusta, abinda har yanzu wasu jama'a ke ci gaba da juyayi. rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi dai tuni ta tabbatar da akwai wannan lamarin na sace basarakin kanya a yankin da kowa sagu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To Madalla da Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga sarfil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. jiya lahadi kasar rwanda ta ce ta fara gudanar da allurar rigakafin cutar marburg don kokarin yakan ɓulla cutar mai kama da ebola a kasar da ke gabashin afirka inda kawo yanzu ta kashe mutane goma sha biyu ministan lafiya sabbin nasin zamana ya bayyana a wani taron manema labarai ake gane babban birnin ƙasar cewa an fara yin allurar nan take ya ce allurar rigakafin za ta mai da hankali kan waɗanda ke fuskantar mafi yawan haɗari ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cibiyoyin jinyar asibitoci da kuma waɗanda ke kusanci da waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar tuni ƙasar ta samu jigilar allurar rigakafin da suka haɗa da cibiyar allurar rigakafi ta sabbin An gano ɓullar cutar zazzabin hemorrhoid na farko a ƙasar Rwanda a ƙarshen watan Satumba, inda aka samu rahoton ɓullar cutar har 46 da kuma mutuwar mutane goma sha biyu tun daga lokacin. Adadin bakin haure 973 ne suka tsallaka ta teku kan ƙananan kwale-kwale a rana guda, inda hudu suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tafiya daga Faransa zuwa Ingila, kamar yadda alƙaluman ofishin cikin gida na Birtaniya suka nuna a jiya Lahadi. alƙaluman da ranar asabar shine adadi mafi yawa na kwana guda na bakin haure da ke tafiya ta teku a bana wanda ya zarce na baya 882 da aka gani a ranar 18 ga watan yuni a wannan rana wani yaro ɗan shekara biyu da manya uku sun mutu bayan da manyan kwale-kwale da suka yi lodinsu suka samu matsala a hanyar ƙetarawa mai hatsarin gaske da dubban mutane ke yi a duk shekara. wannan bala'in ya kawo adadin bakin haure da aka kashe a yunkurin tsallaka turai a bana zuwa hamsin da ɗaya, a cewa jacqueline blunt shugaban faransa mai kula da yankin paddy class sama da bakin haure 26,600 ne suka tsallaka turai a kan ƙananan kwale-kwale a shekarar 2024 bisa ga alkalamin ofishin cikin gida na burtaniya A gaida sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa gwamnonin jihohin kasar sun dukufa wajen gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihohinsu. su. a wani mataki na cimma sharaɗin hukuncin kotun kolin ƙasar da ta haramta gudanar da mulkin ƙananan hukumomi bisa tsarin naɗa kan tomomi ko a ranar asabar an gudanar da wannan zaɓe a jihohin ribas da benue da akwa ibom da kuma jigawa mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton gabanin zaben na shekaran jiya asabar a waɗannan jihohi guda hudu an gudanar da makamancinsa a jihohin kebbi da kwara da kaduna da sokoto da kuma jihar anambra inda jam'iyyun da ke mulki a waɗannan jihohi suka lashe dukkanin kujerun kansiloli da kuma matakin shugaban karamar hukuma ga alama shi ma zaben da yawa kana a jihohin rivers da benue akwa ibon da kuma jihar jigawa ba ta sauyi zani ba domin kuwa jam'iyyun gwamnonin jihohin ne suka lashe zaben illa jihar Rivers wanda 'yan takarar shugabancin kananan hukumomin jihar na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar suka sauyi sheka zuwa jam'iyyar APP makonni kalilan kafin ranar zaben kuma su ne suka lashe kujerun ya zuwa yanzu. A jihar Jigawa kuwa ko da yake jam'iyyun hamayya na PDP da NNPP sun tsaya zaben a wasu kananan hukumomin jihar amma dai jam'iyya mai mulkin jihar ce ta lashe zaben har ma gwamnan jihar umar na madi ke cewa gaskiya mutane sun fito kwarai da gaske fiye da ake tunani a don ko babban zaɓe ne ake yi bakin iya fito da mutane za su kina a babu wani rahoto na an yi kaɗa a nan ko kuma an yi kaza a nan babu ko ina kusan ko ina mutane sun fito kuma kuma wannan ya nuna cewar su 'yan takarkarun da aka tsaida a mutane sun yarda da su kuma su suka zaɓe su so kaga ko in ka zaɓi mutum to dole zaka fito ka zaɓe shi da farko so dole kuma kuma na biyu ka tabbatar abin nan da ka zaɓa ya tabbata sai dai honorable garba a magaji da ya takarar shugabancin karamar hukumar kafin hausa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp ya ce an tafka musu magudi. Da bala tefa ta bannan bata karasa mazaɓo ba musamman kamar mazaɓar sarawa ba su kai kayan ba. Sun ɗauko kayan sun kayi nan eh, gidan ciyamomi suna da dangwala sakamakon nan suka yi suke da dangwale ba muna da hujjoji muna da gunda muka record na bidiyo da sauransu gurin da suka yi wani abu muna da bidiyo da muka tara da kuma hotuna aka abubuwan sun faru da kuma yaran mu sun daddake su muna da hujjoji misali polling unit da ake yin zaɓe a ce ana yin zaɓe akwai ƙuri'a ɗari tara za su ɗau ɗari uku su kai kamar akwai mazaɓar birkiɗi eh, akwatin birkiɗi ta ma haka suka kai ɗari hudu suka kai mun muna ganin masu zaɓe a gunnan sun haura wajen dubu ɗaya da wani abu so irin waɗannan an samu kurakuri da yawa waɗanda duk wannan mun tattara mun ce insha Allah za mu kai ka kotu domin abin mana haƙƙin so amma dai muna nan muna bin muna bin abubuwa a tsare saboda bisa doka domin insha Allah muna ganin zamu dau mataki na kotu. To amma a nasa bangaren Dr. Muhammad Uba wanda ya lashe kujerar shugabancin karamar hukumar birnin Kudu babu hamayya a inuwar jam'iyyar APC ya ce ya fitar da wata ajanda guda biyar domin mulkin karamar hukumar. In Allah da zamu fara fito da abun mu ɗaya bayan ɗaya kuma wanda za su fi ƙarfi shine ruwa da koyar da sana'a. in Allah da a bangaren koyar da sana'a ishu na ruwa lafiya ilimi koyar da sana'a da kuma aikin gona duk mun yi adiresin a gaba ɗaya karamar hukumar birnin kudu duk abubuwan nan ajandodi guda biyar da yardar ubangiji by the time da suka zama accomplished to za ka ji ana magana birnin kudu birnin kudu so wasu local government ɗin za su suna kufin daga abubuwan da muka yi na alkhairi in Allah ya a ranar 26 ga wannan wata na oktoba ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar kano inda nan ma masu kula da al'amura ke hasashen cewa ba lalle ta sauya zani ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyo biyoyihausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin ɗan adam A yau za mu ɗaura kan korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya kan kuɗin fanshin da suke samu daga cikin cokali ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. masu sauraro a shirin da ya gabata mun fara kawo muku ƙorafe-ƙorafen tsaffin jami'an 'yan sandan Najeriya da suka yi ritaya ko imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Rashin samun kula ta bangaren biyan su haƙoƙinsu na aiki kamar yadda ya kamata, musamman kuɗaɗen fansho har ma da na ajiye aiki wato giratuti. A yau za mu ji ci gaban ƙorafe-ƙorafen tare da kawo muku martan ɗaya daga cikin shugabannin al'umma da ke da ruwa da tsaki na yin wani abu don ganin an samar da sauki a warware wannan batu da ya riga ya jefa wasu daga cikin masu ritaya cikin wani hali. Yusuf Ado daga jihar Nasarawa ya ce tun lokacin yakin basa suka fara aikin soja, inda bayan yakin ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi zama 'yan sanda. Bayan ritaya ya ce an samu rudani wajen biyan sa fansho ko giratuti a tsakanin sojoji ko 'yan sanda. Wato matsala na shi ne, mai soja dama, aka sa di yawa aka sa di na zuwa police, ko an sa namu. Da muka zo dama su sun ga mana abin nan sa service da muka zo muka safin police muka cika shekaru mu da suka ritaya namu a retirement letter namu sun sa ta da years mun zo karbin pension zo zai eh, abin nan gratuity da aka zo sai ka ci abin nan sai ka ban and 500,000 shi na zo complain abin ya ban mamaki So, 500,000 aka baka matsayin gratuity? Eh, an ba eh, eh. wai ban margin service ba. To, na lokacin su na margin service a 2006, na margin service abin da ya ake ba, ba su biya ni ba. Da 2021 din nan, na sake forwarding abin zuwa police station of Jabi. Sun suka karbi duk necessary documents na. har kamar da na rashin leta cewa sun karbi leta na abin an complain dina amma za su binciki military pension board a tabbatar ba a biya na a can kuma su binciki head of service na maganar maza of service so sai suka zo bayan sun yi na gan sun yi suka zo suka biya ne wani arias na pension 1.2 million su suka ban 1.2 million a kan eh, abin pension arias to suna portion gratuity yana ina zuwa kungiya abin muna zuwa mun ina zuwa a har wata mata gurin a ta ta zo ta capturing gina komai da komai ta ma ba ma biya ne duka pension na rate din ma ina zuwa ina zuwa sai suka ce ai kuma kaza kaza sai kwanaki kuma mun sake zuwa sai suka ce ai sun biya ni gratuity ai wannan 1.2 din na gratuity na ce ah arrears tun 2004 na rita zuwa 2021 kuma 8000 a ce kuma eh, ga titi na ciki hayabin cuta ne kawai hoha mutanen nan kawai na rasa ma abin hankali na ya tashi musu ran ke na rasa na zan sa kai ma kawai da nake kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata dsp patrick alade daga jihar filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fanshan kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita su irin na sojoji. Abin da nake so da gwamnati su jube mu da ido rama. Entitlement wanda ya kamata a ba sabbin member sai mu ma sai a tuna da mu a ciki. Don muna da iyali da asibiti muna kai mutane yaran mu da eh, sauran eh, yawanni mu asibiti. Wannan kudin pension bai kai komai ba. Fatir Galadi akwai wani daga cikin tsoffin 'yan sanda mai suna Yusuf Ado wanda yake ASP ne ya ce shi ya yi nadama ma inda yanzu ne yake raye aka sake ba shi dama ba zai yi aikin dan sanda ba. A ko ni ma haka ne. Don mu da muka rita din an tattara ma sa a kundin shara don ba mu da amfani kuma ma gwamnati. Akwai lokacin da aka ce mu kawo eh, za su yaran mu su aiki aikin nan namu din na tourism a madadinmu mu idan yara mu sun je jos sun ga haka sun dawo ko wasu ba ba a ce za a ɗauki ɗaya daga cikin su ba haka muka kura. Kuma za ka yi tuna lokacin da kuke aiki kun yi kokari kun taimaki kasa wajen bangaren aikin 'yan sanda. Wayo ai wannan shine wahalar da muka shafe na a lokacin. Muna ga kamar za mu samu wani albashin jirgi Haka suka sauka yanzu ko inspector ma abin da inspector na police na karba yanzu ba ya fi abin da dsp na karba a lokacin mu dai mun musu aiki mun gyara musu hanya su zo suna Mu wanda muka sha wahala din kuma an bar mu haka na gane eh sada Allah wace jiya kike ne muna ah, plateau da Allah sarki sarki da da amma sai kana noma to to noma za ka da kudin taki kai noma kai duk shirme ne ai ina kudin da zamu ci abinci ina kudin da zamu train yara makaranta ma kai magana fertilizer taki ba hanya a so gaskiya noma ba taki wahala ne a to kagan CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu ba samu fansho ba daga kamfanonin da ke kula da fanshonsu. Amma ya fara da yabawa karɓar da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Madori ya yi musu. lokacin da suke zanga zangan neman yancinsu. To shi malama da tijo ne mai gogari ainihin gaskiya mun ga himman shi don muna jin maganganun da yake ta yi yana kuma da kyakkyawar niyya. To amma bisa duka halami ah, magana daga baki manya amma mun ga watan taron ta gabato yanzu amma shiru muke ji kaga wani watan august watan takwas yanzu ba mu ga halamin abin zai yi gaba wata tara ba amma ba mu san irin kokarin da suke yi ba dai amma muna neman da su yi sai su yi wani abu bayan shi wannan ma yanzu mu da muke kama african alliance african ah, alliance ta kare wata hudu ibrahim gabani ka yi gaggawa ma faɗa mana tukuna ah, kai kanka tunawa masu sauraro a wace shekara kai ritaya daga aikin dan sanda na yi shekara a dubu biyu da 2009 kamar shekaru goma sha biyu ke nan dubu kushe 2009 dubu biyu da tara a ya fi ya fi shekara sha biyu yanzu wajen shekara goma sha biyar ke nan. sha biyar ke da tu za a na'am na'am sha biyar na'am to sai muka muna hannun african alliance akan za su ba mu fensho har iya rayuwarmu to yanzu wata hudu kenan ba mu samu ko sisin kwabo ba eh, ɗaruruwa ko kuma dubaben masu rita a gargashin pension na africa alliance da yanzu mun zamanto stranded ba ko sisin kwabo a hannun kowane mu yanzu wata hudu kenan yanzu muna fama ado ibrahim gabani muna so mu fahimci yaya kamfanonin da aka sa su rika kula da kudin nan ne shi eh, kamfanonin guda nawa ne sannan a ah, me yasa kai tsaye ta rundunar 'yan sanda ba ta da wani bangare da yake kula da fansho kawai kai tsaye alhamdulillah kamfanonin suna da yawa wato abun kasuwa ce an baza shi kasuwa akwai wayanda suke gargashin a pension commission akwai kuma masu insurance wanda ake guran su annuity wayanda suke karkashin national insurance commission so eh, kowa yana neman eh, customer yanzu kuma sai martanin shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai maki abakar 'yan leman wanda ashirinmu ne gabata lokaci ya halinsa. to akwai wani abu na musamman da za ku yi ne kansu domin sun koka cewa inda ake biyan su fansho kamar pencom ana samun jinkiri mai tsawo suna nema a cire su daga wannan a kayi ne na gaya miki a baya cewa na tada kuduri ina bibiyar kudurin da na tada hannu cikaru a wani lokacin gwamnatin baya can lokacin hisa uh, excellency uh, president goodluck ebele jonathan bayan sojoji sun yunkuri suka fita to daga nan sai aka saki white paper abin da ake cewa white paper akan abun to kin ga duk abin da aka ce doka ne sai mun bi shi a sannu mun gano bakin zaren mu daga nan majalisa mu abin da ya dace to akwai wani mataki na musamman da za ku yi na karfafawa waɗanda ke aikin 'yan sanda na yanzu gwiwa na cewa su ci gaba da ayyukan su abubuwa za su yi kyau gaba kullum kamar da nake faɗa insha Allah karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya Dr. Tajuddin Abbas da irin ba'asi da kuma irin training da ya bamu na da zamu alaka da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatar 'yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci akan baya. To muna godiya kwarai. Ni ma na gode ma salam. masu sauraro kun da ji halin da jami'an 'yan sandan da suka ritaya ke ciki da fatan dukkan masu ruwa da tsaki za su tashi tsaye tare da neman hanyar warware wannan matsala da tsaffin jami'an ke fuskanta wanda ke shafar yanayin rayuwarsu sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin nasiru da mai kaya da madina daura da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumal ke cewa muka kasance lafiya A gaida Sarfilu, yanzu kuma sai labaran duniya amma ta ce. Jami'an Falasɗina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha tara. A halin da ake ciki Isra'ila ta tsananta kai har-hara arewacin Gaza da kuma kudancin Beirut a jiya Lahadi. A yakin da take da kungiyoyin 'yan bindiga da ke kawance da Iran a fadin yankin. Har yanzu Isra'il na ci gaba da fafatawa da Hamas a Gaza shekara guda bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila kuma ta buɗe wani sabon fage a ƙasar Labanan kan ƙungiyar Hezbollah wadda take musaya wuta da Isra'ila akan iyakar ƙasar tun bayan fara yakin Gaza. Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a faɗin duniya a jajiberan cika shekara ɗaya da hare-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga zanga nuna goyon bayan Falastina da Labanan a garuruwa daban-daban, yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyon bayan Isra'ila a Melbourne. Wani harin ban mai ƙarfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanan motoci da ke jigilar 'yan ƙasar China da yammacin jiya Lahadi, inda ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu goma. jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin sun bayyana ba tare da wani ƙarin bayani ba ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bam ɗin ya tashi da kuma asarar da ya haifar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimacin shirin. yanzu a madadin sarfil hashim da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma dadi balawai daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu alzubair altayib ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum